Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan kana akan 25, 31 da kuma 49. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mutane sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voa hausa.com Masu raro Assalamu alaikum sarfin Hashin Gubelle tare da Zahra, Aminu Fage da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a yi cewa ministan tsaron ƙasar jamhuriyar Nijar ya kai ziyara bayan fashewar wasu tagwayen bamamai a jiya Lahadi a jihar Difa. Haka kuma da ke yau Juma'a ce, za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. kamar yadda kuka saba babu wani maudu'i da muke sawa a yau juma'a saboda haka a kira a faɗa mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar kada manta a sa alamar tarawa plus da ɗaya sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni daga ƙasar kamaru amma kafin nan ga da duniya ke ciki masu sauraro barkamu da wannan dare A wata ƙuri'a da aka kada a yau Juma'a, 'yan majalisar wakilan Birtaniya sun yi watsi da shirin ficewar ƙasar daga tarayyar Turai karo na uku. Shirin da Prime Ministan ƙasar Theresa May ke goyon baya. Dama a yau ne aka shirya ƙasar za ta ɓalle daga tarayyar ta EU. 'Yan majalisa 286 ne suka kada ƙuri'a goyon bayan shirin, amma 'yan majalisa 344 ne suka kada ƙuri'a ƙin amincewa. da yake mai da martani akan matakin shugaban kwamitin sulhun tarayyar eu donald tusk ya yi kiran zaman ganawa ranar goma ga watan afrilu mai zuwa tarayyar ta eu e ta ba birtaniya har ya zuwa ranar sha biyu ga watan afrilu don ta sanar da mambobin kungiyar abinda take shirin yi fitar birtaniya daga tarayyar eu ba tare da wani shiri ba zai iya janyo matsalolin tattalin arzikin kasar. shekaran jiya laraba 'yan majalisar kasar suka yi watsi da wasu kudurori guda goma sha shida akan bukatar prime minister mai tafi cewa daga tarayyar turai mashawarta akan lamarin sun rage yawan kudurorin zuwa takwas da aka kada akan kuri'an akan su cikin kudurorin har da mai neman barin birtaniya ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar cinikayya da tarayyar da kuma wani ƙudiri wanda ka iya sanyawa a ƙara kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a kan fita daga tarayyar ta EU. wakilan amurka da na kasar china da ke tattaunawa akan batun cinikayya sun samu ci gaba a lokacin da suka yi wata muhimmiyar tattaunawa a beijing yau juma'a a cewar fidar white house kuma za su ci gaba da ganawa a nan birnin washington a mako mai zuwa Bangarorin biyu na kokarin cimma yarjejeniyar kawar da matakin karin haraji na tsawon watanni takwas. wanda ya shafi kayayyakin kasar china da ake shigowa da su amurka na dala biliyan 250 da kuma kayayyakin amurka da ake kaiwa china na dala biliyan 110 zagayen tattaunawar na baya-baya na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar nazarin tattalin arziki ta fidda wani rahoto mai cewa gibin kasuwanci tsakanin amurka da china ya karu a cikin shekarar 2018 labaran na zuwa muku ne da kanan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu da aka san abin da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller ya kunsa ana hasashe akan irin tasirin da sakamakon yake da shi akan siyasa Amurka gabanin zaben shugaban ƙasa da ke tafi a shekarar 2020. Takaitaccen bayanin rahoton wanda Attorney General na Amurka William Ba ya bayar. ya bayyana cewa mai bincike mola bai gano wata alaka ba tsakanin waɗanda suka yi wa Trump yakin neman zaɓe da Rasha. a kan yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Amma Mola bai yanke hukunci ba akan ko Trump ya nemi hana shari'a ta yi aikinta dangane da binciken ko Rasha ta taka wata rawa a zaben ko a'a a cewar ba. kuma duk da cewa rahoton bai bayyana cewa shugaba trump ya aikata wani laifi ba haka zalika bai kuma wanke shi ba a ƙarshe ba ne ya yanke shawarar cewa hujjojin da mola ya gano akan hana ruwa gudu wajen gudanar da binciken ba su isa ba su sa a ci gaba da bincike akan batun ba. jami'ai a yankin mozambique da muguwar guguwa ta shafa sun ce adadin mutanen da suka kamu da cutar kwalara ya karu daga mutane biyar a shekaran jiya laraba zuwa mutane 139 a daren jiya alhamis kwalara wata cuta ce da ke bazuwa ta abinci ko ruwan sha da ke dauke da kwayar cutar tana haddasa gudawa da amai akai-akai da ke tsotse ruwan jikin bil'adama adama kuma a cikin 'yan sa'o'i don ba a nemi magani ba ta kan iya kashe mutum mummunan yanayin zama kamar rashin tsabtataccen muhalli da kuma ruwan sha a ƙasar biyo bayan mummunar guguwa da ta auku su ne abubuwan da suka haddasa bazuwar cutar hukumar lafiya ta duniya ta faɗa a farkon makon nan cewa za ta aika da allurar rigakafin cutar kwalara dubu tara zuwa yankin Zarawa Aminu fage kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A washe garin tagwayen maharan ta ta'addancin da aka kai jiya inda mutane fiye da goma suka hallaka. ministan tsaron ƙasar Nijar Kallamu Tari ya kai ziyara a jihar Difa domin jajantawa dakarun ƙasar saboda wato jinjina musu kan abin da ya kira jajircewa akan aiki. Sai dai kuma mazauna yankin na a nasu ɓangaren na ganin suna ana buƙatar ƙara neman wato kan haɗin kan al'umma domin samun nasarar wannan yaƙi da za a yi. Sulaimun Barma ya haɗo mana wannan rahoto. karawa dakarun tsaro kwarin gwiwa a yakin da suke gwabzawa da boko haram a jihar difa inda alamu ke nunin 'ya'yan kungiyar sun zazafa kai hare-hare ba kakautawa a 'yan watannin nan shine makasudin zagayen da ministan tsaron kasar Nijar Kallamu Tari ya kaddamar a barkokin sojan yankin. Nous sommes ici pour Ministan da ke jawabi a gaban dakarun tsaron gegime ya ce da su, na zo ne in jajanta muku saboda rashin da muka yi na askarawan da suka kwanta dama a fagen fama. Sannan ina sanar da ku cewa gwamnati da al'ummar Nijar na alfahari da ku saboda jan aikin da kuke yi a nan difa. le victoire et les succès récent de vos opérations commande à tous d'être optimistes. Nasarori da galabar da kuke samu abubuwa ne da ke baiwa kowa tabbacin cewa an kusa kawo ƙarshen wannan jaza'i da wasu yanta da zaune tsaye suka jefa mu cikinsa. Ce que vous faites, c'est la défense des valeurs, c'est la défense ministan tsaron ya ci gaba da cewa kuna kare martabar ƙasa da jama'arta saboda haka ya zama wajibi mu ci gaba da karrama waɗanda suka kwanta dama saboda ɗiyauci sannan za mu ci gaba da ba da lambar yabo ga dukkan waɗanda suka cancanci irin wannan kulawa ya zuwa yanzu al'amura sun fara dawowa kamar yadda suke a gegime inda kowa ke gudanar da harkokinsa ba tare da fargaba ba. ko da yake wani mazaunin garin alhaji lamin na ganin akwai bukatar tsaurar matakai. alaka tsakanin jama'an tsoro eh, da mutane na cikin gari alaka kuma inda za samu a samu contact direct tsakanin eh, talakawa da cikin sojawa na wani su kasuwanni kasuwanni na cikin gari a samu security abu da kowa umar yanzu shekarun aka ce aka ba da izini da na ke amma yanzu abin da muke eh, tambaya shine eske an doki matakai na tsaro wajen sai kan dokan kihi da masu kawo eske akwai control waye mm. ya fito waye dawo duk wannan suna so a doki matakai bisa shi baske in kun doki jihar difa kamar inda ya shafa musamman gefa eh, da kanta da garin girgime da su boso manyan garuruka ne ya kamata a san waya fito kuma waya shigo gari inda ana kawo irin wannan mataki mun san kowaye wanda ya shigo a wani lokaci yankin difa mai makwabtaka da jihohin arewa maso gabashin najeriya na daga cikin yankunan da al'ummominsu ke ayyukan noma kiwo da kamun kifi a albarkacin tafkin chadi sai dai bazuwar rikicin boko haram daga jihar borno zuwa wannan bangare na nijar ya tilasta wa jama'a ƙaura zuwa kewayen manyan biranen jihar yau shekaru kusan hudu kenan sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla gaida Sulan wani barma in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk wasu batutuwa da ke damun ku kafin nan a shakata da wannan waka. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. mutumin shata Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To salamu alaikum mun sami kira daga Katsina wani ne Katsina? Eh kana ta shugaba Iliya ne kanti da shayi ga cin daura jihar Katsina. To shugaba Iliya me ke tafi da kai a yau? Eh yau abin da yake tare da ni kawai yanzu na ce zan muku da kokari da kuke ba mu dubi ko hmm. kuma muke samun da ya kamata a yau juma'a hmm. dangance da wannan rediyon naku mai albarka muke ƙara godiya kuma dukka jama'a da suke cikin wannan rediyo da jama'a da suke sauraron da masu buga waya to a ina musu suna da ban girma kuma musamman ma kamar alhaji musan garo da shi da su murtala su da sauran jama'a da duka gaskiya suna ba da mudi ya kamata wanda jama'a za su bayyana ka na gode su sa lafiya suna na shugaba Iliya ne kan To shugaba Iliya mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai kuma muna godiya kuma muna yaba muku da kira da kuke kuna faɗin abubuwan da suke ci muku to a mun gode. To mun sami kira daga jihar Rivers wane ne daga Riba? Daga nan Rivers Bato Muhammad. Bato Muhammad to muna sauraron ka me ke tafi da kai a yau? To dama abin da ke tafe da ni hmm. zuwa kasa ta Nijar ina kira ga gwamnati ko kamfanonin sadarwa. Hmm. Gaskiya sadar sadarwar kasar Nijar yana kira yana damun sosai sosai. Wato ba kwa iya kiran gida daga inda kuke riba zuwa Nijar kenan? Gaskiya daga nan Najeriya ko anda suke Libya. ya dan kiran gida yana damun mu sosai to mun gode ba to muhammad da wannan korafi da kai da fatan za a gyara to bari mu je bauchi wane ne akan layi daga bauchi Assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen Hausa na mara Amurka. Amin wa alaikum salam. Sarfila Hashim ne wake magana. Sunan na Sama'ila ya sa kasan ma da karamar hukumar Ganjo a To Sama'ila me ke cima tuwa ƙwarya a yau? To alhamdulillah ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala a yau maudu'in ku na ranar Juma'a ina godiya domin mu a wancan safe mun yi zaɓe dai Allah ya ba mu gwamnan da muke so. Hmm. Kuma muna masa fatan alheri Ubangiji Allah ya bashi daman kyautatawa abinda muka rasa a baya Allah Ubangiji ya sa su su tsoro kan daidai. domin mun jinjina ma shugaba muhammadu buhari kamar yadda zai bai duba jam'iyyarsa a jihar bauchi bai duba abubuwan da zai faru tashin hankali ya bamu gwamnati da muke so nuna masa fatan alheri to malam ismaila mun gode kwarai da gaske bari mu je zamfara wani ne akan layi daga zamfara assalamu alaikum sunana arma ya ubaka aikin yaro dan ga uku na mura to arma ya ubaka aikin yaro muna sauraron ka me ke tafa da kai abin da ke tafi gani zan kira musamman ga matasa a 'yan uwana matasa hmm. a masu yawon banga siyasa ya kamata mu matasa mu natsu mu waye mu san da cewa banga siyasa ba a ce mai kyau hmm. domin muna ganin cewa yadda 'yan siyasa suke amfani da mu matasa wurin banga siyasa amma idan zaɓe in zaɓe wuce hmm. za a ga sun su ba amma san yadda suke ba 'yan siyasa nan ba matasa ba su rana sai lokacin banga siyasa to yana kira ga matasa yan wana ya kamata mu waka mu kyamun daidai to malam arma ya'u mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai wannan kira ne mai muhimmanci ko mai amfani da kullun ake son a cigaba da yin shi mun gode kwarai da gaske bar mu je nasarawa wani ne akan layi daga nasarawa to tukur dan sarki kana jin mu na ji ka daga can baya baya malam tukur eh, ya wato me ke tabbata kai a yau yau ni ra'ayina game da da turka-turkar da suke akan magana tsaye da shugaba don haka don allah ina roƙon su su yi hakuri ba da haɗin kai game da ainihin shugabannin jam'iyyar son ka ce ga wanda suke bukata su yi hakuri su ba da haɗin kai domin tafiya ta daidai. to tukur dan sarki mun gode kwarai da gaske bari mu je jigawa. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam ka share rediyon ka. Ka share rediyon ka sai magana. na kashe to kuna magana da yusuf baban gaja mai da ringin to malam yusuf mai ke tafi da kai har yanzu ina jin kara ne kaɗan kauce da kusa inda ridiyan take da allah To ni shawara ta zan ba ga ainihin shugabanni waɗanda aka zaɓa a halin yanzu. Hmm. akan cewa ya kamata su mai da hankali wajen bawa matasa ainihin wato aikin yi da kuma ilimi. domin hausawa sun ce duk wanda ainihin ya hana uwarsa bacci to hmm. hakika shi ma ba zai rantsa ba don haka su daina iban 'ya'yansu suna kai su kasashen waje suna barin 'ya'yan talakawa babu ilimi babu aikin yi. To Malam Yusuf mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka bada bar mu je kwara wani ne akan lai da kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoton Najeriya mai bala kala kala daga nan kwara a Najeriya. to amin wa alaikum salam musamman ma ga gwamnatin ga gwamnatin a gwamnan mu na jihar Sokoto mm. Aminu Waziri Tambol da taimaka mana da kuma hukumar bada wutar lantarki ta jihar Sokoto idan a halin yanzu gaskiya muna fuskantar matsalar wutar lantarki a garin mu na Dinare kuma wasu kananan hukumomi na gabacin Sokoto waɗanda suka hada da Wurno da Raba da Goranyo da Isa da Sabon Birni gaskiya waɗannan kananan hukumomi suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo taɓarɓarewar wutar lantarki waɗannan kananan hukumomi gaskiya ba mu samu wutar lantarki ingantacce kuma mai yawa a waɗannan ƙananan hukumomi da haka muna kira ga wannan gwamnati da taimaka ta magance mana wannan matsala ta to malam bello da fatan to da fatan waɗanda kai kira domin sun ji malam bello mun gode kwarai da gaske to bari mu je kebbi wane ne aka layi da kebbi umaru kana dan agaji da tun kowa to malam umar muna sauraron ka na ma lokal gama to me ke ta gwamnatin da ake ne malam umar kana tare da mu saboda tallafin da yake ba su a zai sai da kauyawa mutanen kawai da kawo kwamiti wanda zai bincika abin da yake ba su da allah ila da talaka to malam umar duk da yake dai ba mu ji abin da kake faɗa sosai ba to sai ka ƙara gwada ka ji ko za ka same mu a bar mu je katsina wani na kan layi da katsina sunana mustapha malam isa daura to malam mustapha muna sauraron ka me ke cimatuwa ƙwarya a yau wato ko abin da ke ci mutum a kan irin abubuwa da ke faruwa yanzu mm. na kame-kame din na mutane kana nufin satan mutane ko hukuma ta kama mutane eh, waɗanda dai ake sacewa ana ba da kuɗin fansa mm. inda abin ke zan mamaki kuma yana zan takaici mm. sai a kama a zo a gama jami'an tsaro ga an kama ana abin amma su fi wurin yanzu yan kwana ashirin da ɗaya da yake mm. a nan jibiya a nan faru ana can garin faru mm. mutum biyar aka kama kuma jami'an tsaro ba su je sun kwato su ba ko sun yunkurin hakan ba lokacin da suke abin ɗaya ɗaya daga cikin yara ya rugo bakin hanya ya gama kastan su kusa da ɗan sanda suka zo suka tattaru suka tattaru har sai da suka yi suka tattaru sannan sai suka yi cikin garin to Allah to malam Mustapha eh. Allah ya kare wannan abu da ke faruwa da fatan wasu lokutan kuma 'yan sanda kan ba su da kayan aiki a lokacin ko ba su isa yawan da za su tunkari wannan 'yan fashin ba ko masu garkuwa da jama'a ba sai dai a ringa musu afuwa bari mu je jihar Niger wani ne aka layi daga Niger Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Amin wa alaikum salam wa ke magana. Sunana Dallami Joja Kadara jihar Niger Nigeria. To Dallami muna sauraron ka me za ka magana a yau? Ina son yi kira ga gwamnatin jihar Niger. a lokacin da ta zo nan karo kuma karafi hmm. ta bi hanyar madaka cewa suna so su yi mamu hanyar zuwa madaka cikin garin madaka sai abin ya kasance a shayo dara eh, talakawa suke yi ba su zo sun yi mamu hanya din ba yadda aka gama zabe sun yanke zuwa madaka eh, sun yanke zuwa zuwa madaka ta gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Niger in dai da da gaske suke yi ba yaudara ba ne to ya kamata su zo su ci gaba su yi wannan aiki din na hanyar madaka ko a yi gadoji ba dace ba a ce in dai za kawo mace mai aihuwa a ce ana cikin wani hali ba. don Allah a ji to malam Dallami da fatan waɗanda suka yi kai wannan kira domin sun ji kuma da fatan su za su yunkura su zo su yi muku hanyoyin da kuke bukata kuma idan sun yi ka kira muka gaya mana cewar sun yi mun gode Dallami bari mu je Adamawa ne akan layi daga Adamawa kana magana da Adamu Alayi Shaibu daga Mubi jihar Adamawa to malam Adamu muna sauraron ka eh, maudu'i na yau dai fatan alheri ga sabon gwamnan mu alhaji muhammadu umar sintiri da ya tuna da talakawa da matasa waɗanda suka jajirce wajen zabensa. To Malam Adamu mun To mun gode kwarai da gaske Malam Adamu to daga nan bari mu je jihar Niger wani ne aka layi daga Niger? Assalamu alaikum. Amin alaikum salam ya suna malama. Abu Hassan daga Bidda jihar Niger. Da ka ce Alhassan ne? Baba Hassan, Baba Hassan. Baba Hassan, to Baba Hassan muna sauraron ka me za ka yi magana akai a yau? a yau biyu nake so ni na farko ina so ku Voice of America ku taya mu taya mai gwamnatin tarayya sai dan wani nan da aka ce ana kawowa na mutane duk da bai yi so ba kuma kullu ake yi mu haka ake yi mu ga Allah ku bincika me yake faruwa iyayenmu mata wanda suke su sa rai ga kudin nan ba biya ba ba bai ba mu san abin da ke faruwa ba da Allah ku wasu ba ku taimaka mu mu cika mu wannan abubuwa To Baba Hassan mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai da kuma aiki da ka bayar wannan aiki ne na jarida kuma da fatan za mu bi mu cika alkawarin. To mun gode bar mu je Kaduna wani ne akan layi da Kaduna. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Suna na Yakubu George sabon ko sabon daga nan garin kula Kulu zangon Katab Local Government Kaduna State Nigeria. To Yakubu sabon wasu muna sauraron ka. Eh, da farko dai na muku fata alheri sannan kuma na nuna jin daɗi na da yadda kuke bamu maudu'i duniya ta kan jinya yanzu daga na gama maganar ka ji na kira ne ina nuna jin daɗin da ya ji murya na. Hmm. to malam eh, yakubu to alhamdulillah sannan saboda ina kira da karfin murya hmm. game da mjm na pdp su hmm. kwantar da hankalinsu saboda hanyar karya ƙwararriya ce saboda ƙoƙarin da muka yi a ƙasar nan ana gani waɗansu wanda suka ci moriyar pdp suna fitowa suna zagin ta to da zuwa to da fatan to mun gode kwarai da gaske Malam Yakubu da wannan kira har yanzu dai muna Kaduna wani na kan layi da Kaduna Sharfilu barka da alasariya. yawa baka ka suna na murtala na kiran ku da garin gasa a tare da najeriya malam murtala ai muna jira mu ji kiran ka na ji kaduna kaduna ban ji murtala ba wannan haka ne sharfil to a gurguje sharfil na da ra'ayi biyu na farko akwai wani wanda gaskiya wanda cijo wanda yake sauraron kuma yana cewa a gaishe mu kuma ya samu karo haihuwa mu ne mai murna Alhaji Hassan da ke Abuja a garin Rigasa. Hmm. Sannan kuma muna kara muna ya jan ta gwamnatin nan abin da gaskiya ya kamata ta fifita shine tsaro. Hmm. Muna ba ta shawara cewa ya kamata a ce a duk sanda za a yi ba jami'an tsaro kowanne iba in wata shida ne ko wata biyar akalla su iban sa kamar dubu ɗari kaga kafin shekara din na kalla mu samu jami'an tsaro wajen miliyan biyu ko uku amma a cewa kasar nan jami'an tsaro da sojoji da yan sanda ba su kai miliyan ɗaya ba dole ne ga yawan al'umma da yawa kuma dole a dinga samun matsaloli shawaran da muke ba su kenan. to malam murtala mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da fatan za a ja ɗauka domin amfana gare ta to bari mu je birnin eko wani na kalla birnin eko. Salamu alaikum. To, amin alaikum salam ya sunan malamin. Sunana Halilu daga Lagos. to malam halil daga ji dai na san kana bakin titi ne dan rage rediyon ka sai mu yi magana ko to me kake tafi da kai yau yau abin da nake tafi da shi yau ina ina ma buhari murna cin zaɓe kuma ina ba da shawara a masu yan adawa haka kaman masu adawa da shi ina fatan dan allah ranar to Malam Habu na jihar Eko mun gode kwarai gaske da ke daukan kiran ko muka karshen dagoyin mu a yau sai kuma gobe wato ranar Litinin idan Allah kai mu za mu sake bude layin wa ku dama ku kira ku faɗi ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe hudu saura minti uku. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. a ƙarshen makon da ya gabata ne ƙasar jamhuriyar kamaru ta karɓi bakuncin takwarata ƙasar comarius a birnin yawunde an da kulub ɗin guda biyu suka taka leda na neman tikitin zuwa cin kofin nahiyar afirka wanda za a gudanar a ƙasar masar a cikin wannan shekarar ta 2019 inda mutum lion dai ta yi wa takwarata ta wankin babban bargo ne an da ta jefa kwallaye guda uku a ragar kulub ɗin ƙasar comoros ko da yake ƙasar ta ba bata jefa ko kwallo ɗaya a ragar ta ƙasar jamhuriyar kamaru kamaru ba wannan ne ya ba wa ƙasar ta kamaru turbar samun zuwa fafatawa wanda za a yi na neman zamantowa zakarar nahiyar afirka ko da yake endemis tabs lion sau biyar kenan ta ɗauki kofin na nahiyar afirka a shekarar na dubi da goma sha bakwai ma ita ce ta ɗauko kofin daga ƙasar jamhuriyar gabon kana kamaru ta halici gasar cin kofin duniya har sau bakwai a rayuwarta muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru. To a gaida Muhammad Awul Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A wata ƙuri'a da aka kaɗa yau Juma'a 'yan majalisar wakilan Birtaniya sun yi watsi da shirin ficewar ƙasar daga tarayyar Turai karo na uku, shirin da Prime Minister ƙasar Theresa May ke goyon baya dama a yau ne aka shirya kasar za ta bulle daga tarayyar ta eu yan majalisa 286 ne suka kada kuri'a goyon bayan shirin amma yan majalisa 344 ne suka kada kuri'a kin amincewa wakilan amurka da na kasar china da ke tattaunawa akan batun cinikayya sun samu ci gaba a lokacin da suka yi wata muhimmiyar tattaunawa a Beijing a yau Juma'a a cewar Fidor White House, kuma za su ci gaba da ganawa a nan birnin Washington mako mai zuwa. Bangarorin biyu na ƙoƙarin cimma yarjejeniyar kawar da matakin ƙarin haraji na tsawon watanni takwas wanda ya shafi kayayyakin ƙasar China da ake shigowa da su amurka na dala biliyan 250 da kuma kayayyakin amurka da ake kaiwa china na dala biliyan 110 to madalla da takaitattun labaran muka zo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin jama'a kada a manta za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na yanar gizo ta voahausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin zara aminu fage da ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu ta yau malama zainab abdulrahman nisar fila hashin gumen lake cewa muka kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum